sake tara mu a wannan wuri domin sauraron karatuttuka wanda malam yake gabatar mana allah cikin nimarsa da baiwarsa ya sake dawo da mu wannan shekara domin ci gaba da waɗannan karatuttuka kamar yadda muka sani yau dai biyar ne ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ta dace da goma ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da goma sha tara dakta kamar yadda muka sani duk shekara yakan zo ya ta bamu wayannan gudunmowi na karatuttuka ba abin da za mu ce masa sai allah ya saka masa da gidan aljannar firdausi mu kuma karatun da yake mana Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya zamanto mana sila na shiga gidan aljannar firdausi don haka ba tare da jan wani lokaci ba insha Allah yanzu zamu fara sauraron malam domin ya ba mu gudunmawa da ya saba ba mu da fatan Allah ya saka da alkhairi kuma malam muna maka maraba muna maka fatan alkhairi waɗannan ɗawainiyoyi da kake yi Allah ya saka maka da gidan aljannar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته iyaye na mata mu da kasancewa a wannan rana mai albarka ta hudu ga wata ramadan ne ko biyar ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da arba'in daidai hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa birnin madina wanda da ikon allah da taimakonsa mun sake gamuwa don tattaunawa akan matsaloli da larurori da suka shafe mu suka shafi addininmu ko musamman suka shafi iyaye mata kamar kullum kamar yadda aka saba ga mu yau a shekara ta 1440 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi a wannan wata na Ramadan Allah ya sa muna da cikin masu azumtan watan Allah madaukakin sarki ya fi mana kurakuran mu ya sa aljanna ce makomar mu Allah ya azurta mu da amfanuwa da karatukan da zamu ji a iya tsawon waɗannan ki kuma ya sanya mu cikin 'yantattu daga jahannama. yau darasinmu na farko kamar yadda muka saba darussa ne za mu riga ɗauko wanda suka shafi iyaye mata za mu tattauna ne akan yanayin da ya mace za ta kasance in ta mutu ta shiga aljanna halin mata bayan sun mutu da yadda za su rayu a aljanna wata za ta yi mamaki ta ce a to wani irin wani irin yanayi ne mace za ta iya kasancewa a aljanna wasu ma suna tambayan wai shin mace ma za ta shiga aljanna ƙwarai ku daga ciki. Allah fa ya yi bayani a cikin alƙur'ani mai girma dangane da cewa da namiji fa da mace shi a wajensa duk ɗaya ne duk wanda ya aiki na kwarai to zai samu aljanna kai tsaye ba tare da bata lokaci ba kada a taɓa tsammanin cewa wai ita aljanna an keɓance ta ne ga 'ya'ya maza kawai a hadda mata ku biyo ni a hankali Dan ku ji yaya mace za ta samu shiga aljanna a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah yana faɗa cikin suratul Ali aya ta ɗari da da casa'in 195 fastajaba lahum rabbuhum annila la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا wa من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب mahallu shahid a cikin ayar shine Allah ya yi magana a nan cewa da ɗa namiji da ya mace duk wanda ya aiki mai kyau zai samu shiga aljanna Allah ya karba musu addu'arsu su yace ni ba zan tozartar da aikin wani a cikinku ba ma'ana duk wanda ya aiki zai samu sakamako to dan adam ma ya aibu ne a gare shi laifi ne a gare shi ya yi zalunci ballantana Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya aiki a cikinku namiji yake ko mace sashinku da sashi ko sashinku yana daga sashi ne namiji daga mace yake mace daga namiji take tunda dole haduwa ne tsakanin namiji da mace aka haifi dan adam tun daga nana hawa'u da babanmu adamu duk wanda ya aiki a cikin ku Allah zai bashi lada so sai ki dage kamar yadda mai gidanki yake zuwa masallaci tun kafin sallar asubahi yana zikiri yana salati annabi ki dage kamar yadda mai gidanki baya fashin zuwa wurin karatuka da tafsirai ki dage kamar yadda mai gidanki baya sakaci wajen sallar dare ki dage kamar yadda mai gidanki baya sakaci wajen sadaka da kyautata miki don ya samu lada ya samu aljanna to ke ma ki dage ke aikin da za ki samu aljanna za ki samu rahamar Allah ta baraka wa ta'ala a wata ayar Allah ya ce ya ya'mal min salihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira duk wanda yayi aiki na ƙwarai a cikin maza ne ko a cikin mata kuma yana mai imani to irin wannan mutane su ne masu shiga gidan aljanna kuma Allah ba zai cuce su da ko da ɗan ɓawon da yake jikin dabi kina ana nuna miki in kin yi sallah kin yi azumi kin yi ibada kin bautawa Allah wataƙila ma za ki riga wani namiji shiga aljanna yau mata nawa ma za su riga maza shiga aljanna kamar yadda shi ma mijin in ya dage ya yi aiki ya yi aiki zai shiga aljanna wataƙila wani namijin in Allah ya so yadda ma sai ya riga matarsa shiga aljanna abin da nake tausaya miki ya ke yar uwata kuna da matsaloli irin naku na mata da rauni rauni akan sallah a cikin lokacinta rauni wajen ibada Ga gashi rayuwarku kanta a tauye take da wahala mace ta yi wata guda tana sallah sai jinin al'ada ya zo ya gindaya mata rauni wajen bacci da daddare ba a tashi a kiyamun laini ba a tashi a kusanci ubangiji rauni wajen yawan gifari da tuba rauni wajen sadaka rauni wajen taimako ga zazzafan kishi a tattare da ku na fitina da ta da hankali duka ki zo ki tattare rayuwarki ta zo ta ƙare mutuwa ta zo ta same ki a naƙuda ki zo ki mutu a ji a fara miki lissafi dalla-dalla asarar ta isa wallahi ki sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata wata rana ni na shiga gidan an nuna min wuta sai na ga mafi yawan 'yan wuta mata ne da masu kuɗi da ba sa ba da hakkin Allah subhanallah wannan hadisi yana da ban tsoro kwarai a cikin matan nan akwai mahaifiyata a cikin matan nan akwai yata a cikin matan nan akwai matata a cikin matan nan akwai yata a cikin matan nan kaza so dan an ce an ga mata sun fi yawa a wuta to ya kamata mutum shi ma ya shafa kansa ruwan sanyi don watakila ba mamaki ɗaya daga cikin waɗannan su faɗa a ciki Allah ke to annabi dai ya ce an nuna masa wanda suka fi kowa yawa a wuta mata ne ina so iyayena mata su rinka yawan tuno da waɗannan hadisai suna ba wa kansu tsoro wallahi idan baki da gaske ba kina cikin waɗanda za a yi makamashin jahannama da ke la ilaha illallah to shi za Allah ya ta nuna wa cewa duk wanda ya yi aiki a cikin ku maza ne namiji ne ko mace ne insha Allah zai samu rahama kamar yadda kuma duk wanda ya aikata aikin tsiya a cikin ku namiji yake ko mace wallahi sai Allah ya masa azaba ku gyara zamanku ku tuna ƙabarinku ki tuna rayuwarki ki duba ya kike yanzu a tambaye ki wannan rayuwar da ke kina jin daɗi yanzu ki zo ki ƙare wahala a nan duniya ke ba zaman lafiya da mai gidanki ba ke ba kwanciyar hankali ba ke ba wadataccen abinci ba ke ba wurin zama mai kyau ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ba ki da kaza ba ki da kaza ba ki samu kaza ba kuma yanzu dan Allah ya ki zo ki mutu ki shiga wuta akwai asarar da ta wuce wannan duba wahalan yaya da kuke yi ba baccin kirki da ya hana ki bacci ba tsaftar kirki sai kin caba kwalliya kin yi ado yaro ya zo ya sake miki gudawa da zawayi a jikinki ya ɓata a tamfan naira dubu saba'in ba abin da idame shi kowa tana ɗan haske haske da ƙanshi ƙanshi ke da an zo jikinki ana jin warin tumbuɗi kowa da ɗan tsafta tsafta a ɗakin ta ke ko ɗakin ki a wargaje sai tarin tsummo kara saboda jihu gaba ɗaya rayuwarki kullum ciki goyo ciki goyo ciki goyo Allah ya sa albarka wannan 'ya'ya da ake haifa amma wallahi idan ba a bi Allah ba za a sha wahalar banza Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw unza wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk wanda ya aiki mai kyau namiji ne ko mace yana mai imani ko tana mai imani to za mu rayar da shi ko da ita rayuwa mai tsarki mai daɗi kuma Allah ce wallahi za mu yi musu sakayya sama da aikin da suka kasance suna aikatawa idan kin yi sallar dare ba lada ɗaya za a baki ba sai a baki lada goma goma ma a ninninka alhassanatu bi ashri amsaliha idan kin yi sadaka sai a ninninka miki ladan sadaka idan kin sada zumunci sai a ninninka miki lada in kin yi wa mai gidanki hidima da bauta na taimakon miji farantawa miji kyautata wa miji faɗin maganganu masu daɗi wa miji haƙuri wa miji tallafa masa da agaza masa wallahi hanya ce da za ki samu gidan aljanna yake uwata ba ku da asara idan kun taimaki mazajen ku. amma kuna da asara idan kuka cutar da mazajen kin ga dafa abincin da kike yi lada ne ɗaukaka ne kullum ana ta rubuta miki ne a gidan wato a takaddinki na wanda za shiga gidan aljanna takaddun lada wanki da kike yi wa 'ya'yanki ba aikin banza ba ne mai gida ya ce ɗauko kaza an ɗauko kina zama sai ce miƙo kaza haka mu maza muke tausayin mu kaɗan ne dudu miƙo cokali tana miƙo da ta zauna zai ce da Allah ɗauko mu wancan kwanan zan wanke hannuna da kin zauna kin fara ci abinci ɗauko mu wancan littafin in malami ne mai karatu miƙo mu wancan je ki miƙo mu wayata ɗauko mun kaza ɗina hidima ki masa hidima ki yi wa 'ya'yansa hidima ki yi wa gidansa hidima wallahi tallahi ba asara kika yi balada kike samu na'am yadda tafi kowa gadara da uba yadda tafi kowa take da matsayi da daraja ta yi hidima wa mai gidanta na na aisha ta yi wa annabi hidima na na fatima ta yi wa ali bin abi talib hidima ita na na fatima kan cewa ma aka yi wallahi saboda tsabar wahala da hidimar aiki a gida hannunta har kanta yi kanta ‘yar annabi hannunta ya yi kanta a gidan mai gidanta kuku yanzu masha Allah ta tabarakallah famfas ba ba ke kike cirewa ba wata kina da ‘yar aiki ta safe kina da mai miki aiki da rana kina da mai miki abinci kina da mai wanke miki toilet kina da mai share miki gida kai akwai matar da abinci ma ba ta ɗauka ta kai wa mai gidanta sai dai ‘yar aiki ta kai wa mai gidan saboda yar duniya ce yar gata ce ita Allah ya hore an samu dama to yar annabi ta wahala wajen bin miji kada ku yadda da maganganun da ake yi na cewa ai yanzu ɗa namiji ba ɗan goyo ba ne ka zo kai ta masa wahala daga baya ma ka zo kaza wallahi in ya gara kiki gara shi wallahi in ya goga kiki goga shi in ya gaya miki bakar magana ya gani a miyarsa a miya ma'ana ai mai azaba a miyarsa ko mace kiga ta kuntume sai mace ta yi sati biyu sati uku wallahi wani namiji yake gaya mu yace malam ga matata waya yake mun yace wallahi malam ga ta nan sai ta yi wata guda ba ta yi min magana ba na ce wa yake mata ya yace ni ne wa yake mata wata guda za ta yi tana fushi da mai gidanta babu abin da ya shalle ta ya dame ta irin wannan mata ita ce za ta so ce za ta shiga aljanna ta da na Fatima irin wannan matar da take fushi da gaba da mijinta ita ce za ta shiga aljanna tare da nana aisha ku gyara halinku ku kyautata mu'amalarku biyayya ga miji zaman aure ibada ne Allah ya mutunta ku bai mai da ku kamar matan arna ba yanzu mata arnawa suna daji wata tana faskare akwai matar da aka nuno ta wallahi direba tirela ce mace tana tuka tirela ta yi damtse ta ci dawa ta yi ƙarfi ke ku ba tirela ki tana kicin ɗinki akwai matan da a najeriya ba a wani wuri ba billahi azimu aikin kankare suke yi ginin bulo da bulo da siminti sai mace ta gina miki gida dakon ƙasa dakon yashi da duwatsu a najeriya ba a wani wuri ba akwai matan da wallahi azimu aikin su kenan so musulunci ya muku gata wannan ƙungiyoyi da suke zuwa suna magana ku zo ku fandare wa mazajenku ku zo ku yi kaza wallahi cutar da ku za su yi ba taimakon ku suke ba shari'ar musulunci ta ce a taimake ki ke ma kuma ba bada naki taimakon wannan gabar magana ta farko kenan man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب الله يقول وان دي أيكتا ممونا أيكي تشين سورة غافر آية أربعين وان دي أيكتا ممونا أيكي to ba za fa a yi mai sakayya ba sai da irin wannan mummunan aikin wa man salihan wanda ya aikata aiki na kwarai namiji yake ko mace kin gani anan Allah ce namiji ko mace duk ɗaya ne kuke a wajen Allah kar wata ta ce ai namiji ya fi ko wata ce mace yafi fi a wajen tafi a wajen Allah la duk ɗaya ne wa huwa mu'min alhali mutum yana mai imani fa ulaika yadkhuluna aljanna to waɗannan su ne za su shiga aljanna yurzaquna fiha bighairi hisab za a yi musu arziki za a azabta su a gidan aljannan nan ba tare da hisabi ba kenan yanzu in kun gane bayani na idan mace ta yi aikin kwarai za ta shiga aljanna ya Allah ka sa iyayenmu mata a aljanna ka sa matanmu a aljanna ka sa 'ya'yanmu a aljanna ka sa yayyanmu da danginmu a aljanna ka azurta su da aiki na kwarai da za su shiga aljanna to yaya mace za ta kasance dangane da aure ko rashin aure bayan ta mutu ta shiga aljanna hajiya mijin nan da kike tare da shi in kin mutu kin shiga aljanna kuna tare kowa ta yi tunani idan kin shiga aljanna ina mai gidanki amsar ita ce in mai gidanki ya yi aiki na kwarai ya samu shiga gidan aljanna kuna tare idan kuma kin shiga aljanna shi kuma ya shiga wuta allah ya kiyaye to shine zan yi bayani me matsayin yarinya budurwa da ta mutu ita ta ma yi aure ba ta mutu ha kuna tare da ni yarinya ce budurwa ita mutuwa ta yi bata ma yi aure ba sai Allah ya sa yar aljanna ce to yaya za ta kasance za a yi ɗaure-ɗauren aure ne a gidan aljanna ko ko ita kaɗai za a ba ta gidanta ta zauna to yaya matar da mijinta ya riga ta mutuwa shi ya mutu ba mu sani ba ko yana aljanna ko yana wuta bayansa ce ta yi aure yanzu kin ga wancan ba sakin ta yi ba ya mutu ta sake kuma sabon aure an yi ayiri an yi guda shi ko gogon naki bawan Allah yana kwance a kabari duniya kenan wallahi wani ya ta matarsa da 'ya'yansa ya ce mm. yanzu duk yadda ake ake ta soyayya ana ta toyewa a gidan nan ana nuna ni kadai ne yanzu duk ranar da na mutu wannan 'ya'yan nawa duk tattare su zaki ki je ki nemi wani mijin ki je ki aure ko haka ne Allahu akbar to idan mace mijinta ya riga ta mutuwa ko ya shiga aljanna ko ya shiga wuta Allahu alamu to yaya za ta kasance bayan ta sake wani aure wani mijin za a zaba mata shi ma na abin tambaya ne wanda ta yi aure aure da yawa ta auri wannan ta kashe ta auri wannan ta kashe ina nufin ta kashe auren ba ta kashe shi ba aure ya mutu ta kara kun san wasu masha Allah sun samu dama ta aure a fita daga can a shiga can a fita daga gidan wannan a shiga can abin mamaki ya'ya mutsi mutsi ta zuba musu a can kamar ya'yan tsutsa wata tsutsa mai kashi mai zubar da ya'ya in ta yi kashi a nan sai ta ƙara ta daɗa zubar da wasu ya'yan sai ta ƙara ta da zubar haka wasu matan suke ta yi aure a nan ta haifi ƙwaya biyu ta kashe auren ta daɗa auren wani a can ta daɗa haifan ɗaya ta kashe auren ta tafi wani gari can an tura can kusa da kamaru ta je ta ƙara wani auren ta haifi ya'ya hudu saboda garin da nisa ba ta iya zuwa gida ta kashe auren ta fito ta zo ta samu wani gogaggen bazawari shi ma mai auri saki ta aure shi ta haifi ɗaya ta tafi wani ya mata ciki kafin ma ta ta sake ta tafi aure aure aure aure to yanzu wannan matar idan mazajen nan suka mutu to wa za ta aura a aljanna abu na farko shi ne, halin mace zan fara da karama matar da ta mutu kafin ta yi aure kuma Allah ya sa ta shiga aljanna ɗauka yarinya budurwa da kike da ita ta mutu kuma Allah ya sa mutum mai kirki ce ba ta yi barna ba Allah ya sa ta samu gidan aljanna amma ita bata auri kowa ba ko kuma saurayin nata suna soyayya ta mutu bata auri kowa ba to wannan idan Allah ya sa ta shiga aljanna Allah zai zaɓa mata miji a gidan aljanna kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihi muslim yuzawwijuha Allahu azza wa fil jannati mai rajulin min ahli duniya. cikin mutanen nan na duniya sai Allah ya zaba mata wani ita tana aljanna sai Allah ya zaba mata wani ya ce wannan shine mijinki sai a hada su kenan yarki da ta mutu ba ta yi aure ba Allah zai mata aure a gidan aljanna kenan za a yi aure a gidan aljanna kuma za ta ji tana son sa a wanda Allah ya zaba mata tana da wata magana zabin Allah ne ba Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah ya masa rahama yace ai abinda ake nufi idza lam tatazawwaj al-mar'a fi dunya فإن الله تعالى يزوجها ما تقر به عينها في الجنة Allah zai aura mata wani namijin da hankalinta ya kwanta da shi a cikin gidan aljanna ta ji tana sansa sai kawai a bata shi a ce shi ne mijinta kenan wannan yana nuna fanna'imu fil jannati laysa maksuran ala dhukur wa inna ma huwa lidhukuri wal inath ni'ima din nan da ake faɗa jin daɗi fa ba na maza ne kaɗai ba a'a mata za su ji daɗi maza ma za su ji daɗi yace wa min jumlatin na'imi azzawaju zawaju daga cikin ni'imomi da Allah ya tanadar a rayuwar ɗan adam shine aure aure ni'ima ne musamman in yayi daɗi wasu kuma auren ni'ima ne ni'ima azaba kenan idan yayi muni anan idan ku kuna fahimta ta ya ku iyayena mata ashe aure yana da daraja ashe aure kima ne ashe aure mutunci ne ina matan da suka shimfiɗe kafa sun zauna sun yi su yi aure a cikin 'yan mata da zawarawa ni wallahi tallahi tunda ma haka auren nan yake wallahi ba zan yi ba amma kullum tana bin maza ba za ta yi aure ba amma mazinaciya ce kullum tana waya da maza kullum tana tura hotunanta ga maza kullum ana barna da ita wance ta yi aure mijinta ya wulakanta ta wance ta yi kaza ta shiga cikin matsala yaushe namijin wannan zamanin za ka zo ya taimaka azaba wanda kai ta business ɗinka ka zo ka gina gidanka kai zamanka ka mutu ma a haka ƙarya kike wallahi ƙarya kike yi ba za ki taɓa yin rayuwa mai daɗi ba ki da miji ba yanzu wata mata tana nan ta ƙi ta aure Allah ya hore mata ta samu abin duniya ta shiga kasuwanci kullum kamar tsuntsu yau ta tafi Amerika, yau ta tafi ingila yau tana yau tana dubai gobe tana ta tafi indiya harkoki ga dukiya ga gida ga komai amma ba miji amma fa karki manta akwai irinta masu wannan shargallen masu wannan yawace-yawacen suna zuwa kuma su neme ta su biya bukata da ita amma tana kyamar aure to kun ji ko yarinya ce ta mutu ba ta yi aure ba Allah zai aura mata miji a gidan aljanna duk yarinya budurwa da ta mutu ba ta yi aure ba Allah zai zaba mata miji a gidan aljanna mace ta biyu matar da ta mutu an sake ta ta mutu kamar ya mutallaka ce mijinta ya sake ta ba ta da miji ta taba yin aure sai mijin ya sake ta sai kafin ta sake sabon aure ta mutu tana bazawara me matsayinta barin ƙara da wata don hukuncinsu ɗaya ne matar da tana da mijin ta mutu mijin shi ma ya mutu akan auren mijinta ta mutu to amma matsalar shi ne ita ta samu shiga aljanna shi kuma yana wuta ya za a yi da ita wancan sakinta aka yi ta mutu wannan kuma bai sake ta ba da igiyar aure kun san akwai matan da suke mutuwa da igiyar auren su ko in baki gane ba wannan mijin da ke tare da shi yau Allah ya kiyaye mutuwa ta zo miki kika wayi gari a kiyama kawai kina laliman ina mijinki sai kika ji an ce ai yana wuta ai yana wuta to ke kuma ga ki aljanna baban momi yana wuta saboda baban momi baya kula da sallah baban momi haram yake ci baban momi azzalimi ne baya adalci wa matansa baban momi kaza ne baban momi kaza ne bai kiyaye addininsa ba bai kiyaye rayuwarsa ta musulunci ba sai ya mutu ya shiga wuta kuma kina da sallah kina da ibada kina da karatun qur'ani kina cin halal kika shiga aljanna wannan magana in ta nuna wani abu ashe tana nuna zai iya yiwuwa mace ko mijinta mutumin banza ne ita din ta samu aljanna shi kuma ya shiga wuta kamar yadda kuma zai iya yiwuwa mutum shi namiji ya shiga aljanna matarsa kuma ta shiga wuta to yau daga baban momi a wuta ke kuma kina aljanna kuma kina son baban momi da kika mutu kina son kayanki baban yayanki ne sai dai a nuno miki yan wuta sai ki hango shi a can inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi shi yasa duk matar da ta ga mijinta yana aiki na ta'adi da barna ta yi kokari ta dora shi akan hanya kwarai in ba ka wallahi za a raba tsakaninku kina kallo zai tafi wuta haka kuma duk mijin da ya bar matarsa tana barna tana ta aji ba rotar Allah na kirki kana kallo za ku mutu ta shiga wuta kai kuma kana aljanna to amsar shine malamai suke ce idan mace ta kasance shek usaimin Allah ya masa rahama ya bayani Ya ce, idan mace ta kasance yar aljanna ce ba ta yi aure ba ta mutu ko kuma tana da auren ta mutu mijin dan wuta ne ita ce yar aljanna ta shiga aljanna to a nan gurin abin da za a yi akwai wasu mazaje su ma da suka mutu ba su da mata haka ne samari nawa suka mutu ba su yi aure ba da yawa ko to waɗannan samarin da suka mutu ba su yi aure ba ko kuma mutum ba zawari ne ya mutu ba mata to su ne Allah zai tara su ya haɗa su idan ya haɗa su sai ya ɗaɗɗebo irin waɗannan matan da suka mutu suka shiga aljanna mazajen suna wuta ko kuma suka mutu ba su taɓa yin aure ba sai a haɗa aure amsar shine za a nemo miki wani mijin gangariya a gidan aljanna wanda kike so kika zaɓa sai a haɗa ku ba mamaki wallahi mijin nan naki da ke tare da shi in kun rabu a nan duniyan kun gama rabuwa da shi kenan har abada kuma ba mamaki wani mijin a wani gari can shi ne zai zama mijinki a duniya mijinki daban a lahira mijinki daban to shi yasa ake so dukkan mu haɗu gaba ɗaya mu bauta wa Allah da daɗi in ga mata ta da take a nan duniya ina tare da ita a lahira ba daɗi ki ga mijinki da kike son sa a nan duniya an raba ku a lahira sai dai in kuma daman azaba yake miki yanzu akwai mijin da Allah Allah kike zaman dole ne kawai Allah ya kashe shi ki huta wata da za a bata zabi a ce wance mijinki wane kaltume kina so ku haɗu a aljanna ta ce a'a wallahi ba na so ko aljanna ban so mu haɗu saboda gashi da yake mata azaba wata tayi tayi tayi ya sake ta ya sallame ta yaƙi da yake maye ne amma sai musiba yake mata ba abincin kirki iyayenta ba su da daraja a idonsa in ya shiga duniya ya danna sai an gan shi ko kuma ana tare da shi ba a son ya zo gidan ma saboda bala'insa ba rahama ba jin ƙayi ba tausayi akwai mazajen da wallahi masifa bala'i suke yi wa matansu so matan ma ba za su taɓa yin sha'awar su haɗu da su a gidan aljanna ba to kin mutu kin shiga aljanna shi kuma ya tafi wuta saboda sa bai da kyau za a zaɓa miki wani mijin da ke so wataƙila mijin matar wani wata matar ce a duniya idan mace ta mutu bayan mijinta ta mutu ta bar mijinta kamar yanzu a ce kin riga mai gidanki mutuwa ko da aurensa sai kika mutu shi kuma bai mutu ba bayan shekaru ashirin sai ya biki sai Allah ya haɗa ku a aljanna to shine dai zai ci gaba da zama mijinki a nan duniya mijinki a aljanna idan ko mace mijinta ya mutu ta ci gaba da zama ba ta sake sabon aure ba shekara ashirin shekara talatin shekara goma ko shekara biyu ta bishi kin san akwai matar da mijin ya mutu wannan shekarar ita ma shekara biyu kawai sai ta bishi kafin ma ta sake sabon aure ya riga ta yin gaba ɗazu na yi magana ke kika riga shi yin gaba yanzu kuma ina magana mijin ne ya riga ki yin gaba ko kuma mijin ya mutu ke ki auri wani bayansa in wancan ne da ya riga ki yin gaba ko kika riga shi yin gaba to in kun je kun haɗu a aljanna ku biyun shi ɗan aljanna ke yar aljanna ce to za ku haɗu amma fa da sharaɗin baki yi aure ba bayansa dan sake bayani dan yana ɗan rikitarwa duk matar da mijinta ya riga ta mutuwa ya tafi ya batta a duniya idan tana so ta kasance matarsa a lahira ba a canja mata miji ba ke kin zaɓe shi a nan duniya a lahira ma ya zama mijinki to sai dai fa in ba ke aure ba huzaifa ibn al-yaman ai an san huzaifa ko sahabi ne wata rana ciwon rashin lafiya alamar mutuwa sai ta zo masa ya ga cewa tabbas mutuwa zai yi kuma gaskiya ga matarsa yana son ta suna ƙaunar juna sai ya ce da ita matarsa shi huzaifa ya ce kina so ki zama matata a gidan aljanna sai matar huzaifa ta ce e ƙwarai ko da gaske to yace in kina son ki zama matata har a aljanna kamar yadda ke matata a nan duniya to kada ki ƙara aure bayan na mutu duk matar da take so ta ci gaba da zama da mai gidanta a gidan aljanna bayan ya mutu to in har Allah ya sa ci dan aljanna ne ita ma yar aljanna ne to sai dai in ba ta ƙara aure ba idan ta ƙara auren wani namijin to Allah yana ba wa mace ne mijinta na ƙarshe a gidan aljanna mijinta na ƙarshe shi zai kasance tare da ita idan ba ku gane ba matar da ta yi aure ɗaya ta yi na biyu ta kashe aure, ta yi na uku ta kashe aure, ta yi na hudu ta kashe aure ta yi na kaza ta kashe aure daga ƙarshe sai ta zo ta mutu mazajen su ma su mutu sai Allah ya sa duk kashe-kashen auren nata Allah ya yafe mata ta shiga aljanna to yanzu anan waye mijinta a cikin mazaje guda biyar da ta aura waye mijinta wanda ta mutu da aurensa in har ya shiga aljanna malamai suka ce shine mijinta kenan mijinki na ƙarshe aurenki na ƙarshe in har ya yi aikin aljanna ke ma yi to shine mai gidanki to amma wannan maganar ta Huzaifa ibn al-Yamani ba tana nuna cewa kada kuma mace mijinta ya mutu ta kita ya aure ba a'a wataƙila Allah zai canja miki wanda ya fi shi a yi haƙuri da zafin mutuwa mutuwa ba daɗi baban momi ya tafi ya bar miki yaya biyar shi da bakwai kun tara yaya an yi zaman mutunci kwatsam ya ji ya gabza hatsari ya mutu rana ɗaya ashe wai yana da ciwo bai da lafiya ya tashi ya mutu to karki zauna ki ce zaki ta zaman zawarci ki ki aure ki je ki aure in Allah ya kaddara miki mutuwa kika samu gidan aljanna to namijin naki na ƙarshe dai shine mijinki in Allah ya sa da kuma zaki yarda da shi shi yasa na faɗa muku wallahi ku rinka tausayawa mazajen ku musamman matar da mijinta ya mutu wata wallahi tallahi sun rabu kenan har a kiyama ba za su haɗu ba mun sani ko kuna ganewa wata matar idan mijinta ya mutu ba kun rabu ba to wallahi har a kiyama ba za su haɗu ba taron kiyaman nan ya shiga ribibi saboda ya mutu kin yi aure aure wata ma mijin ta daɗe da binne mijinta ma shekara nawa maza nawa mata aura ta manta da shi Allahu akbar wallahi wannan abun wato ba shi da daɗi ina karanta waɗannan maganganun sai nake ganin ma wato ashe duniya ba kawai ba ce wallahi yanzu ka duba yadda ake hidindimu akan mata ka duba yadda mai gida yake cikin jin daɗi da kwanciyar hankali in auren ya yi kyau a gidansa ka duba yadda yake da matarsa ka duba sirri na namiji a gurin matarsa sirri na mata a wajen mijinta ka duba wani yadda yake kashe kuɗi ma iyalinsa yake kaza yake kaza amma yau a ce in mijinki ya riga ya mutu watakila wallahi har abada ba ku sake haduwa da shi ba to me a cikin duniyar nan da za ku zo kuna ta faɗa kullun ke masifaffiya ce iya baki da tausayi baki da jin kai baki da rahama baki tunanin kabari mata yanzu wasu matan wallahi tallahi yadda ka san ba mutuwa bala'i kurin da zaki ji tana yi da kishiyarta wallahi za ki ɗauka ba ta ma tunanin cewa za ta mutu abin ne ta kwanan nan ake bani labari wani mai gida ne haka kurum ya mutu baya tsammanin mutuwar ba aune yana da mata rututu uku ne ko hudu ne ga yaya ga kuma dukiya da ya bari bari ku ji duniya kin san me yana mutuwa kowace mata kurin sai suka fara faɗa da juna a kan gado wallahi tallahi ni ba zan yadda ba kar a je a cuce ni dukiyar alhaji ta kaza gidajen alhaji na kaza ai yana da gonaki a gari kaza ai yana da shaguna a gari kaza ai yana business ai yana da kamfani a wuri kaza kowace mata ta ɗauki takarda da biro tana rubuta arzikin da mai gidan ya mutu ya bari dan saboda kada kada hada baki da kishiyarta a cuce ta kin san me suka yi dukkan suka tafi kotu kowa ta je ta ɗauko lauya za a gwabza shari'a akan dukiyar da alhaji ya tafi ya bari shi ba mai dukiyar ya mutu ya batta ke kuma mai son cin dukiyar wadda gaba ɗaya rabanki a cikin dukiyar mai gidanki in ya mutu ɗaya bisa takwas ne ɗaya bisa takwas ɗanki ya fi ki gado a wajen mai gidanki ɗaya bisa takwas kuma in kuku hudu ne ɗaya bisa takwas nan nan dai za ku haɗu ku ta doke doke ku raba ba shi ne ba dai idan ba ku gane ba idan mijinku ya mutu ya bar dubu ɗari takwas mijinki ya mutu ya bar dubu ɗari takwas kuma ku ku hudu ne kin san meye rabon ku kashi ɗaya ɗari ɗaya naira ɗari ku kuma matan nan gaba ɗaya naira ɗari za ku haɗu ku raba ko naira dubu ɗaya kai ko dubu ɗari kai idan dubu ɗari takwas ne dubu ɗari ɗaya idan dubu takwas ne dubu ɗaya idan ɗari takwas ne ɗari ɗaya suka je suka ɗebo lauyoyi kowa ta ce sai an je lauya ya bincika mata dukiyar mai gidanta a haka za a shiga kotu a gwabza faɗa sannan a raba shi ko bawan Allah yana kwance a kabari watakila ma dukansa ake yi Allahu alam alam duk wanda ya tara dukiya a wannan yanayi ai akwai lissafi da bayani a kansa sai wanda Allah ya zaɓa ne zai kubuta ya wuce yanzu mata abin da za ku yi kenan dama ashe zaman auren zaman kwaɗayi ne dama ashe zaman auren ana ganin alaji so ake ya kwanta guzuma ta faɗi kenan ko barin ba ku labari akwai matar da mijinta ya mutu yana da kuɗi wallahi ƙawayenta in sun zo mata ta'aziyya sai su keɓance ya haƙuri ya ah, alhamdulillah haƙuri ya zama haƙuri ya haƙuri wallahi haƙuri sai ma'aiki eh wato ita ba ta da haƙuri haƙuri sai ma'aiki sai annabi ya yara to wallahi ga suna alhamdulillah in alaji kuma lokaci ya zo wallahi alaji ya zo ka'ida sai aka gansu sun juya da ita da kawarsa suna tafawa ba ni in kashe taf aka tafa kin san me saboda alhaji ya mutu ya bar mata miliyoyin kuɗi ta tsaya ta lissafa 'ya'yanta maza nawa za su ja 'ya'yanta mata nawa za su ja ita ma kanta nawa za ta ja ko mun lalacewa za ta tsira da wasu gidaje da wasu kadarori billahi azimu da suka zo za su rabu da matan nan tafawa aka yi fa ba ni in kashe to muna fa murna kuma ƙawayenta mata suna mata murna saboda guzuma ta faɗi Allah wadaran mutumin da zai zo ya ta tara dukiya bai yi aikin Allah ba ya zo ya mutu mata su zo su warwashe kuɗin kuma bayan sun gama washewa ta je ta yi aurenta kaɗan ne za a samu matar da wai za ta yi wai mijinta wai solidarity ai ya mutu ni wallahi mai gidana ya mutu ni ba zan je na aure ba kaza kaza dukkan ku galibin ku duk soyayyar da kuke da mazajen ku suna mutuwa musamman ya bar dukiya aure za ku je ku kare yi ta yi kwalliya ta yi ado har amarci za a zo a yi biki a zubar da kuɗi a yi harka mai gidanta yana kwanci a kabari amma wallahi za ta yi kwalliya ta yi buɗa a kai ta tare tana kwance da wani namijin mai gidanta tsohon yana kabari a yi harka sosai wannan ita ce rayuwar duniyar da mutum zai zo ta buga kansa a bango ka zo ka mutu wani yaronka na kasuwa ya aure matarka nawa aka samu babban alhaji ya mutu yaransa ɗan dako a kasuwa yaransa ɗan aikensa yaransa mai rike masa shago yaransa da yake kula masa da kaya a kasuwa wallahi shi zo ya aure matarsa kin auri ɗan aikenki sau nawa kike kiran yaron mai gidanki ki aike shi sai kiransa a waya ki daka masa tsawa a kawo kaza sau nawa to irin wannan mijin ya mutu yaron mai gidanta shi ya aure ta sai a ceto to ai yanzu abin da za a yi tun da dai dukiyar a hannunsa take kuma shi ya san shige da ficen dukiyar alaji shi ya saba da yan kamfani shi ya saba ya kan harkar sirrin dukiyar kawai abin da za a yi hajiya tun da dai ya aiko yana neman ki ki rufe ido kawai ki aure shi kuma gashi ma dai yaro ne kin girme shi ai ke riba ce ta gaba alaji ya mutu yana da shekara saba'in da takwas da rabi wannan ko yaro ne matashi duka duka bai wuce shekara talatin da bakwai ba kin ga aikin ciri ba haka kawai matan nan za ta kurmushe idanta ta zo ta aure wannan yaron yaron mai gidanta duniya kenan duniya kenan duniya kenan duk wanda bai fahimci wannan duniyar ba wallahi sai ya ciza yatsa ko yana raye ko bayan ya mutu wa yau mai abu zalimu ala ya dai ya kulu ya laita ni takhastu ma'ar rasuli sabila wannan magana da na faɗa cewa mace za ta kasance a hannun mijinta na ƙarshe akwai hadisi ingantacce da albani ya kawo shi a cikin silsilatu a hadisi sahiha hadisi na 1281 ya ce almar'atu li akhiri azwajiha ko li akhiri zawjiha annabi ya ce mace tana kasancewa ne bayan ta mutu a kiyama mijinta na ƙarshe shine zai ci gaba da zama da ita a gidan aljanna in ya samu aljanna da kuma magana da na gaya muku na huzaifa ibn al-yaman yace wa matarsa in shi'iti an takuni zawjati fil janna fala tazawwaji ba'di huzaifa yace in kina so ki zama matata a gidan aljanna to kada fa ki ƙara aure bayan na mutu fa innal mar'ata fil janna li akhiri azwajiha fid dunya lalle mace a gidan aljanna ana hada ta ne da mijinta na ƙarshe a duniya فلذلك حرم الله على الأزواج هو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة وذيفا يتي أي malamai suke ce shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wa matan annabi su yi aure bayansa ko a aure su Allah ce a cikin surar azab wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada Allah ya ce kada ku auri matan annabi bayan ya bar duniya saboda me saboda ba daɗi annabi ya wayi gari a aljanna ya tarar da matarsa matar wani ne kenan duk matan annabi gabaki ɗaya ku shirya ku lissafa mata goma sha da ya tafi ya bari dukkansu gabaki ɗaya wala ba sai aure ba bayan ya bar duniya don tabbatar da wannan magana ɗin na cewa lalle mace mijinta na ƙarshe shine mijinta yanzu duba aisha tana yarinya ƙarama annabi aure ta shekara shida aka ɗaura auren annabi da nana aisha shida duk da wasu marasa tsoron allah suna ƙaryata hadisin saboda ra'ayi da goyon bayan turawa kurum sannan ta tare a gidan manzan Allah tana shekara tara ki duba yar shekara tara ya take haka ta tare a gidan annabi aka ce a riwaya wallahi idan ta zo tana wasan ƙasa ko wasa da gari in aka bata sai tankaɗe sai ta yi ta wasa da garin har bacci ya ɗauke ta sai an zo an ɗauke ta an kai ta gidanta nana aisha haka aka kai ta gidan mai gidanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gaba ɗaya annabi ya mutu ya bar duniya na na aisha tana shekara sha takwas ne kin ga tana ganiyar ta kenan amma ina tabbatar miki na na aisha har ta bar duniya bata ƙara aure ba ta yi haƙuri to a ah, wa azwajuhum ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah matan annabi ai su iyaye ne na musulmi so tana matsayin mumini na haka ta haƙura ta zama babbar mace yarinya ce mai shekaru amma ta zama babba ta zama jami'a ta ta bada ilimi nana Aisha ta ta karatu tana karantar da mutane har Allah ya ɗauki ranta ba ma wanda zai zo ya ce bari ya nemi mata annabi a aura bai isa ba yau haɗa aure ma ba a yi da annabi hada neman aure aji yana nema wani ya je nema wane shi to amma akwai matsala Wataƙila wadda wani zai iya cewa ya aka yi haka a cikin sallar jana'iza idan an zo yin addu'a ana cewa wa abdul hazaudin khairan min zaujiha ya Allah wannan mata da ta mutu in an zo mata sallah liman yana addu'a yana cewa Allah ka canja mata miji sama da mijinta hadisin imam muslim to idan har mace an ce mijinta na ƙarshe shine mijinta a aljanna in ya shiga aljanna to yaya kuma za a zo addu'a a cewa abdulha zaudin khairin min zawjiha Allah ka canja mata miji sama da mijinta na duniya wato in baki gane karatun ba duk wata mace idan ta mutu liman in yazo yana mata addu'a yana cewa ya Allah ka canja mata iyalai sama da nata ka canja mata miji sama da mijinta na duniya wannan yana nuna kenan za a iya canja wa mace mijinta kenan ko da ya shiga aljanna yaya za a yi wannan addu'a a haka to abin da yake faruwa shine amsar ita ce za a canja mata mijin shi ɗin ne dai amma za a canja ɗabi'arsa za a canja halittarsa za a ƙara masa lafiya a ƙara masa kyau sai ta ga gashi ɗin shi ne dai abubakar ɗin mijinta a duniya amma yanzu wannan din abubakar ɗin ba wancan irin na duniyan ba ne ya canja saboda Allah ya canja mata shi kamar yadda matan ma na duniya daɗa ƙera su za a duk sai an sa ku a kamfani an daɗa ƙera ku mijinki za ki gan shi gangariya sama da yadda yake a duniya ina fata ana fahimta so anan wannan shine abin da ake nufi da ainihin wato canjin tabdilil ausafi ne canja sifofi ne ba tabdilil ayan ba ba wai ainihin mijin za a canja mata ba kamar yadda ƙasa ma ai da Allah ya ce yau mutu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wannan ƙasar Allah ya ce ranar kiyama za a canja ta ba irin ƙasar da aka sani ba a suratu Ibrahim to amma malaman tafsiri suka ce wal ardu hiya ardu wannan ƙasar dai itan ce amma za a canja mata yanayi ba irin ta yadda aka saba da ita a duniya ba saboda me an haramta wa kowa a aljanna ya je ya keɓance da matar da ba tasa ba in dai mijinta yana aljanna ita ma tana aljanna in dai mijinta na ƙarshe yana aljanna tana aljanna to suna tare haka ibn qayyim yace inna kulla wahidin mahjurun alaihi an yaqruba ahla ghairihi fiha a cikin littafin hadil arwah so ya ku iyayena mata a takaicin takaicewa ga sadakin da za ku bayar ku shiga aljanna manzo Allah ya ce idza sallatil mar'atu khamsaha idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar ki kula da kamsu salawati a zo ana rikici da ke mai gida hajiya kin yi sallah wallahi zan yi dai dudu ki ce ki sallah azhar ba ta yi sallah ba wallahi zan yi kina rikici ba kya yin sallah wa samat shaharaha matar da ta azumci watanta na ramadan dinta wa hasanat farjaha ta kiyaye farjinta ba ta yi zina ba a duniya bata ba da dama wani namiji ya kusance ta ba wa ata'at zawjaha ko ba'alaha ta yi wa mijinta biyayya in dai kin yi waɗannan abubuwan da ake faɗa za a ce da ita udkhilil janna min abwabil jannati ita ki shiga cikin gidan aljanna ta kowace kofa da kika dama ki zaba kawai wannan shine ainihin wato halin da mace za ta kasance bayan ta mutu idan ta shiga aljanna abinda muka faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya bamu lada abinda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe muna neman Allah ya mana afuwa ya yafe mana Allah ya ji kan iyayenmu ya ji kan magabatanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh